malam kana da labarin halin da muke ciki guso ni ce a'a ya ce ga shakka biro gombe nan zai wa'azi masallacin mai kwano ce masallacin mai kwano fa wa ya gayyatai ya ce a kungiyar izala ta gayyace shi ni ce to na san dai mai kwano kan bai gayyata dai to mai kwano ya zo ya ce eh to ba mu wada zuwa ba yanzu za mu fita ni ce to in ya zo ka faɗa min don na san akwai bala'i ana nan ko sai mai kwano ya tashi ya tashi sai ya bugo me ce ga mai kwano nan tsaye bayan mallaka biro gombe ni ce to alhamdulillah akwai bon to ka san duk inda an ce kabiru gombe zai gabatar da wa'azin shi kuwa da da yan aljannu da wasu ihiritai kowa zuwa ya kai an ka yi kwari da mai kwano bai taɓa ganin irin ta ba sai shege ta koma motsawa yanzu mu da adda masallaci ba a yi mana taro ba sai bako kabiru gombe ya zo ɗaya rana guda duk ya tara jama'a haka ashe tana nan to sai shekaran jiya sai shegiyar da ta motso da sai an kawashe kwai ai da kabiru gombe da balalau sun suka su hada addini maja za su yi ta addini su malaman ahli sunna na Kano sun yi maja da yan dariƙa su ko su balalau za su yi maja da kiristoci don Allah ya faɗi gaskiya bai faɗi gaskiya ba to sai ga Allah ya tona ma eh, eh, wanga asiri mai kwano malamin da ajiya gora ne Rabiul Madakali ya rubuta littafi lokacin da Saddam Hussein yana shugaban ƙasar Amerika ya mamaye Kuwait sai Amerika ta ce tana neman goyon bayan sauran ƙasashen musulmi a zo a kori Saddam Hussein daga Kuwait wasu malamai sun kace matsala ce da Kuwait da Iraki duk musulmi ne me jawo Amerika sai rabi'ul madakali malamin su mai kwano jagoran su mai kwano sai ya rubuta littafi game da ya halatta a nemi taimakon kafirai amerika ba kafirai ba ne ya halatta a nemi taimakon kafirai don a yaƙi mulhidai sai ya kira saddam hussein da mutane iraki